Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da yau barkanmu da sake kasance da ku a daidai na lokaci sana kuma a wani sabon bidiyo. A wani bidiyo namu na yau insha Allah zan nuna muku hanyar da za ku bi ku sayi data one a kan naira ɗari a layin Airtel. A baya na kawo bidiyo akan hanyar da za ku bi ku sayi data one a kan naira ɗari a layin MTN so wannan bidiyon kuma na layin Airtel ne. amma datar tana fara yin aiki ne daga sha biyu na dare zuwa karfe biyar na asuba za ta expire shine tsarin night browsing kenan. abin da za ku yi ne dole ya kasance tsarin amlayin um, ku yana akan tsarin smart drive kafin ku samu damar siyan wannan datar idan kuma ba a tsarin smart drive to sai kuma yadda shi ta hanyar danna star 312 kamar da kuke gani haka ok ba ku danna star 312 hash kai tsaye sai ku danna alamar kira to za ku ga yana dan yin satin sai ku jira shi ok a yayin da ya bude muku wannan fuskar za ku ga ya ba ku zaɓi guda uku na farko an rubuta migrate na biyu kuma an rubuta um, five um one gig for 500 naira na uku kuma a rubuta net browsing to abinda za ku yi idan ba ku a tsarin smart drive to kai tsaye za ku danna za ku yi reply da number one sai ku danna send domin ku koma tsarin smart drive to ne yanzu kasancewar ina a tsarin smart drive babu buƙatar in ƙara koma idan kun koma tsarin smart drive sai ku ƙara danna code ɗin star 312 hash sai ku kira zai buɗe muku na fuskar sai ku reply da number 3 kamar da kuke gani haka sai ku danna send ok kuna da nasan za ku ga gashi na nuna mini you have received 250 mb valid for 12 am to 5 am today wanda hakan yana nufin wannan datar za ta fara aiki daga sha biyu na dare sannan za ta yi expire um, zuwa karfe 5 na asuba kenan za ku ga sun ɗauki naira ashirin da biyar sun ban mb ɗari biyu da hamsin to idan na maimaita haka wannan process din su hudu za su ɗauki naira ɗari su ba ruwan jik kenan amma dole sai dai ta yi aiki a tsakanin sha biyu zuwa karfe biyar na asuba kafin ta yi expire to kaga idan wani abu kake so ka yi download ma za ka iya setawa a daidai time ɗin ka ɗora kai kuma kana bacci kai tsaye sai dai da safe ka tarar da ya riga da ya gama sauka to wannan ita ce hanyar da za ku bi ku sayi data wani gig akan naira ɗari a layin airtel wanda bai kalli hanyar da za su yi data wani gig akan naira ɗari a layin mtn ba to idan wannan bidiyon ya kare a bangaren dama za ku gana ajiye muku hoton bidiyon sai ku danna akai inda zai kai ku kalla na gode mu haɗa bidiyo na gaba